yadda aka mika gangan jukunan shugabannin addini biyu da membobi goma sha bakwai kenan a kasa da yake jawabinsa a lokacin sujadan kwana. john cardinal onayikan wanda shine archbishop na abuja diocese ya ce ran kowane mutum na da daraja kuma kisan mutum guda ba daidai ba ne ko da wane ne aka kashe cardinal onayikan ya ce allah mai jin kai ne amma yawan kashe-kashe da ya ci ya cinyewa ajiyar da wasu jihohin ƙasa zai iya kawo fushin allah wanda ba zai yi kyau ba archbishop na abuja ya ja kunne cewa idan aka aka bar masu kisa suka ci gaba da kashe-kashe ba tare da an magance su ba zai iya tillasa mutane su kare kansu don rashin zaɓi ya yi kira cewa al'umma su guji 'ranko' don haka zai kawo barna sosai amma gwamnatin tarayya ta farka ga hakinta na kare al'ummanta da dukiya. A nashi magana mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Oshibanjo ya yi jaje da al'umman Katolika da jihar Benue da tabbacin cewa Allah zai kare su kuma ikkilisiyar Allah a jihar ba zai rushe ba. We can ensure justice for them by apprehending and punishing their assailants. Gwamnan Samuel Oton wanda ya yaba wa ikkilisiyar Katolika da tsayin dakan da suka yi duk da bacin ran da suka fuskanta ya ja da daniyar gwamnatinsa na ganin an yi gaskiya ya ƙara da cewa ba za su raunana ba. who bring them and show them the killing fields. A nashi magana iri na uba, Totif na biyar Professor James Ayati ya nemi shari'ar Allah kan duk wani ɗan jihar wanda ke alaka da masu kisan mutanen jihar. An yi adoyi musamman ga Allah don ya rahamashe waanda aka kashe sa'annan ya kawo zaman lafiya a jihar da kasa ga baki ɗaya. Daga makurdi, namu Ishaku Bugo, labarin Liberty.